يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka a ci gaban karatunmu na littafin allu'lu'u wal marjan fi mattafaqa alaihi shaykhan na Muhammad Fuad Abdul Baqi Allah cikin ikon sa yau muna ranar 8 ga watan 7 watan Rajab shekara ta 1437 da hijiran manzo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wacce ta daidai da ranar 15 ga watan hudu shekara ta 2016 da haihuwar annabi isa alaihi salam za mu tashi yau insha allahu ta'ala a babi na 28 shafi na 22 ko? na malam ke cewa باب بيان قول النبي صلى الله عليه وسلم باب ke دوكي da bayani akan faɗin annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi sibabul muslimi fusuqun zagin musulmi fasikanci ne wa qitaluhu kufrun ya ƙasa kuma kafirci ne ko butulci ne hadithu abdullahi bin mas'udin hadisin da ke ƙarƙashin wannan babi shine hadisin sahabin annabi abdullahi dan mas'ud Allah ya yarda da shi annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama qala yace haƙiƙa annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace sibabul muslimi fusuqun zagin musulmi fasikanci ne wa qitaluhu kufrun ya kasa kuma kafirci ne ko butulci ne akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisi fi kitab al-iman a kitab al-iman karkashin babi na 36 babu khawfil mu'min an yahbata amaluhu wa huwa la yash'ur babin da ake jiwa mumini tsoron aikinsa ya lalace alhali bai san aikin ya lalace ba ma'ana zagin musulmi da ya ƙasa na daga cikin ayyukan da ka iya lalatawa mumini aikinsa ina zaton ya yi aikin kirki ije tarar wannan abin da iya lalata masa aikinsa wannan hadisi kamar da muka saba mukan bi muga idan da bambanci tsakanin ruwayar imamul bukhari da ta muslim mu faɗo in babu kuma mu faɗi rashin bambanci to a wannan karan ma wannan lafazi da yake cikin wato anin sahih bukhari sa ne a cikin sahih muslim sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufr yadda bukhari ya rawace shi da wannan lafazi haka imam muslim ma ya rawace shi da wannan lafazi ba bambanci sai sharhin hadisi malamai na ambata dalili da sanadi da abin da ya jawo manzo sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wannan hadisi wanda faɗo sababin da dalilin zai sa ka da fahimtar hadisin da kuma abin da ya sa aka faɗe shi an karɓo daga amur ɗan nu'man ɗan makurin almuzani allah iya da shi yake cewa manzan allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya kai ko ya isa ko ya je wani gurin zaman hira daga cikin guraren zaman da mutanen madina suke zaunawa su hira a daidai sanda ya je wajen ya tarar da wani mutum daga cikin mutanen madina wanda aka san shi da batsa da zagin mutane za ka tarar da al'umma tana da irin waɗanda wanda sun yi fice a zagin mutane da kuma faɗar maganganu marasa daɗi da isar manzo sallallahu alaihi wasallama wajen ya ga kuma wannan mutumin yana wajen faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufr zagin musulmi fasikanci ne ya ƙasa kuma kafirci ce ko kuma butulci ne ƙasa kafirci ne ko butulci ne a nan take sai mutumin ike cewa na rantse da Allah ba zan ƙara zagin wani ba da kai ma'ana wa'azin da manzo i da tunatarwar da i ta yi aiki wannan imam al-baghawi da imam tabarani suka ambata akan cewa shine sanadin da ya sa manzo ya faɗi shi wannan hadisi da haka ana samun wasu hadisai ka tarar manzo ya faɗi sakamakon wani abu wasu kuma za ka ji kawai ya faɗa haka aka masa wahayi ya sanar da al'umma ko da ba a samu wani abu za a ce shine dalilin da yasa ya faɗe shi ba to bari mu bi ɗaiɗaikun hadisin don yin bayani akai manzo ya fara da cewa sibabul muslim muka ce zagin musulmi me zagi abinda ake cewa zagi shine ka taba mutuncin mutum ta salon tsiraita shi yayin da ka tsiraita mutum kawato ainihin nuna ba komai bane shi ba shi da kima bai da daraja bai da mutunci shi ake cewa zagi tsiraita mutum da aibata shi sai manzo yake cewa aibata musulmi da tsiraita shi da zuban masa da kima da mutunci fusukun fasikanci me fasikanci alfusuk larabci ne fasikanci da shi yake faɗa larabci ya aro to me fasikanci a yarensa idan an fassaro abin da ake cewa fasikanci da larabci abinda ake cewa fasikanci da larabci shine fita daga bin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka zagin musulmi ficewa ne daga biyayyar Allah ficewa ne daga biyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yin su kamar yana cewa saba maka zan Allah saba maka zan ya manzon Allah ba zan maka biyayyar da ta dace ba anan kai Allah ko kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saba muku zan to shine manzo yake cewa sibabul muslimi fusuqun zagin musulmi aibata musulmi zuban da kima da mutunci ficewa daga biyayyar Allah ce to bayan haka malamai suke cewa abinda ake nufi da wannan aibata musulmi ba da haƙƙi ba ba da ya cancanci a aibata shi ba haramun ne mai yin haka ya fice daga biyayyar Allah ya fice daga biyayyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kira za a iya samun zagi wanda yake bisa haƙi an fahimta ko? za a iya samun zagi da bai zama haramun ba tunda malamai sun ce zagin mutum ba da haƙƙi ba kiran za a iya zaginsa da haƙƙi ko? to malamai suke maganar idan mutum ya aikata abin da zai cancanci a aibata shi a musulunce da abin da ya yi to wannan ba a kiransa abin da zai sa a ce wane ya fice daga biyayyar Allah domin wannan ma abin da zai yi taro shi ne domin an yi masa wannan abin da aka yi masa na zage na ya cancanci zage ya cancanci a aibata shi ya cancanci a faɗi munin abin da yi saboda da haƙƙi aka faɗa abin da yi saboda haka idan aka faɗa aibin mutum a ya cancanci a faɗa aibinsa to ba za a ce wanda ya faɗa aibin nan da ya cancanta ya faɗa ba ya wato ainihin fice daga biyayyar Allah ya fice daga biyayyar manzon Allah a wanda ya aibata shi ya tsiraita shi ba da haƙƙi ba shine yake fita daga biyayyar Allah da biyayyar manzon Allah Allah yake cewa la yuhibbu Allahu al-jahra bisu'i min al-qawli illa man dhulim ko Allah bai son bayyanar da abin da yake wato ainihin mara daɗi mara kyau mummunar magana zagi abin kirki ne ko mummuna ne tsalla ce illa man zulim sai dai wanda aka zalunta in ya faɗi abin da aka yi man na zalunci ko da faɗar abin zai zama mummuna ne zai fito da aibi da illar wanda ya masa wannan zalunci to wannan bai saba shari'a dan Allah ce illa man dudu misali mutum ya je police station ko ya tafi gurin alkali ko ce ƙarar na nake mara kirkin nan ya kake ce mara kirki ai ya tashi ne wani ai aibata shi ce eh, kaza kazanawa da nake mallaka na guri kaza shi ya je ya zubar neman magana ya ce an zubar din? ko ba da haƙƙin izuban mun ko kazanawa ilalata mu na ce da wani dalili ya ce an lalata inda abin da zan yi in yi shi ne na kawo ƙara kaga wannan abin da yake faɗa a san da yake faɗar abin da yake faɗa aibin wancan yake faɗa ta shi yake yi amma da haiki an fahimta ba za ka ce kai sibabul musulmi ban nan ka saba Allah da manzo ba an fahimta ko to saboda haka to shine malamai suke cewa aibata musulmi da ta shi da cin mutuncinsa ba da haiki ba to wannan fita ne daga biyayyar Allah fita ne daga biyayyar manzon Allah amma da za a zubar da kima ko mutuncin wanda ya cancanci a zubar da kimarsa da mutuncinsa to wannan ba a kiran wannan i a ce masa fasiki da ya fice daga biyayyar Allah a taro mai wannan ma ba daidai yake yi ba dan ya dawo kan hanya an fahimta ko to bayan haka malamai suka ce abinda ya sa manzo yake cewa wanda ya zagi dan uwansa musulmi ya fice daga biyayyar Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda sako ya zo daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda sakonnin manzon Allah aike ne daga Allah a hadisin da aka karbo daga sahabin annabi Abdullahi dan Amr Allah ya yarda da su ya ce haƙiƙa manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce minal kaba'iri shatmur rajuli walidai yana daga cikin manya-manyan zunubai gaggagaggan laifuffuka mutum ya zagi mahaifansa wannan magana da manzo ya faɗa sallallahu alaihi wasallama sai ta baiwa sahabbai mamaki ƙila sai aka ce da manzo wahal ya subbin rajulu walidai shin zai yiwu mutum ya zagi mahaifansa da mamaki mai hankali ba mahaukaci ba ya zagi iyayensa ƙala na'am sai manzan Allah ya ce yi eh, zai yiwu sai ce ya subbin rajulu abar raju. mutum ya zagi baban wani mutum fa ya a abahu sai shi ma ya zagi nasa baban wa yasubbu umma kuma ya zagi babarsa fa yasubbu umma sai shi ma ya zagi tasa babar to kuma kowannen su ya ji ya zagi babarsa kama kowannen su ya ji ya zagi babarsa malamai suka ce i e, abinda ake nufi da ya zage su ya jawo musu zagi wanda ya jawo musu zagi kamar shi ya zage su da bai jawo musu zagi ba da ba a zage su ba an fahimta so da ka wanda ya je jawo abin da za a zagi iyayensa shi ya zage su wanda ya zagi iyayen wani shi ma ya zagi nasa kowannensu ya zagi nasa kuma kowanne ya jawo an zagi iyayensu so da kamar shi ya zage su wannan hadisi wanda shi ma imam al-bukhari da muslim sun rawace shi yana sanar da mu cewa babban laifi ne musulmi ya zagi dan uwansa musulmi to idan ka shure wannan bayanin na manzo ka rufe ido kai zagi ai kama kana cewa naji kana faɗar cewa ina daga cikin manya-manyan bai a zagi iyaye ko to ni na zaga ba ka saba masa ba ka saba masa saba masa kuma saba wanda ya aiko shi Allah subhanahu wata'ala shi ne malamai suka ce shi ne da manzo ya tattare shi ya ce sai babul musulmi fusuqun zagin musulmi ficewa ne daga biyayyar Allah da ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo ya ce wa qitaluhu kufrun yaƙar musulmi kuma kafirci ce to a daidai wannan gaba sai malamai suka ce eh, abinda ake nufi wa qitaluhu kufrun kalmar qital a larabci tana zuwa da ma'anar yaki. da za ka fafata da mutum ka kashe shi ko ya kashe ita tana zuwa da ma'anar fada a daku a gumurzu a yi jina-jina ko kuma a illata juna a rabu kowa ya kama gabansa ka je ka yi jiya shi ma ya je ya jiya ana kiransa muƙatala ko ƙital duk dai hanya ce ta zo da tsautsayi za a iya tafiya gaba an fahimta ko shi ne wasu malaman suka ce wa ko kufrun Faɗa da musulmi kamar da shi abin fafata duka da illata juna butulci ne ko kuma ta'ada ce irin ta kafirci kafiri aka sani bai san musulmi bai san abin da zai sa ci gaba da haka a shirye yake da ita kar a shirye yake da ya illata shi to ya kuma kai musulmi za ka yi aikin da kafiri ke kisa aka ce aikin da kai ko furun aikin kafirci wasu malaman suka ce wa qitaluhu kufrun ya ƙasa da kisansa butulci ne ko kafirci ne amma abinda ake nufi da kafircin ƙaramin kafirci shine butulci to kamar yaya butulci suka ce eh aina daga cikin haƙƙin musulmi akan ɗan uwansa musulmi ya taimaka masa ya ƙarfafe shi kuma ya kame daga cutar da shi domin cewa aka almuslimu man sallima almuslimuna min lisanihi wa yadi musulmin kwarai shine wanda musulmai suka kubuta daga cutar harshen sa da ta hannunsa to wanda iya musulmi ai musulmi bai kubuta daga wasa wanda ya zagi musulmi ai musulmi bai kubuta daga wasa ba saboda haka yayin da ya abin abinda ake so ya yi ya taimake shi ya karfafe shi ya agaje shi kame daga cutar da shi sai zamanto yanzu shi yake cutar da shi shi yake raunata shi maimakon karfafarsa bai taimake shi ba to in yi haka ya yi butulci domin shi ubangiji abin da ya koyar innamal mu'minuna ikhwa mu'minai ɗan uwan juna ne manzo ma yace al-muslimu akhul muslim musulmi ɗan uwan musulmi ne la yazlimuhu bai zalintas bai aibata shi bai wulakanta shi bai tozarta shi to ya kuma kai zaka in kai haka yi butulci sannan a gefe guda musulmi ƙarfa ne idan an goya masa ɗan uwansa musulmi rarrauna ne idan ya rasa agajin ɗan uwansa musulmi to wanda zai taimake ka kai ƙarfi ta dalilinsa wanda ya baka shi ko ya karfafe ka da shi ko ya saman maka shi godiya ya dace kai masa ko butulci godiya ashe ya kamata musulmi ya gode wa Allah da ya karfafe shi da dan uwansa musulmi da ya agaje shi da dan uwansa musulmi mai san mai san ci gabansa, mai kin abin da zai illata shi ko kuma ya cutar da shi to yayin da ya zamanto a'a shine zai je ya zagi wannan musulmin shine zai kashe wannan musulmin to aiko yayi wa Allah batulci ba abin da ya kamace wa ubangijinsa ke, godiya da yabawa ya kamata ya ubangijinsa ba ya kishiyanci godiya da yabawa ba ya batulce wa ubangiji da kashe dan uwansa da yake ƙarfafarsa da agazarsa ya kashe dan uwansa da aka ce ya taimakawa kada ya cutar to in yi haka yayi batulci to shine malamai suka ce wa qitaluhu kufrun da aka ce da ake nufi batulci ake nufi ba kafirci mai fitar da mutum daga cikin musulunci ba wannan ɗaya daga cikin bayanan malamai ke wasu kuma suka ce a'a an kira yaƙar musulmi da kufurun saboda a tsawata wa musulmi yaƙar ɗan uwansa musulmi ta salon da zai ga ƙazantar abin ƙazantar da za ta sa ba zai sha'awar ya yi ba sai aka ce yaƙar musulmi ko kisan musulmi kafirci to kuma musulmi bai san abin da zai sa ya ɓarwa kansa addininsa na musulunci koma ruwa koma baya bayan da ba zai taɓa samun mafita ba inda ya mutu akan wannan bayan ta kafirci to ba zai so ya samu kansa haka ba to in yaji an ce ya kaddan uwansa musulmi ko kisan sa kafirci ne to zai nesa ci haka nesa ba kusa to shi sa sai aka kai matuka wajen aibata da fadar muni da kaushin laifin sai aka ce kafirci dan a kyamace shi dan a guje shi wasu malaman kuma suka ce a'a an kira yaƙar musulmi da kafirci a wannan hadisi saboda duk wanda ya saba farma musulmi da wato ainihin farma manya-manyan zunubai miyagun laifuffuka to a kwana a tashi waɗannan miyagun laifukan za su iya kai shi da kafirci sai aka ce wa ƙitaluhu kofurun yaƙar musulmi babban laifi ne da dimantan yinsa da saba yinsa yakan kai mutum ga kafirci sau da ubangiji yana so a samar da bayin da suke binsa ya ce wa ma khalaqatul janna wal insa illa liya'budun ban halicci mutum da aljan ba sai dan su bauta mu sai ya samar da wanda za su bauta masa sai kake karar da su sai kake kau da su to wannan abin da kake yi kamar kana cewa ni fa ba abin da kake so a yi nake so a yi ba so da kake sai dai a yi bautakka nagari su zama su ne a ban ƙasa suna banka abin da kace a yi shi ake yi wanda baka so a yi shi ake bari ni waɗannan nake so in ƙarar ragar in kawar to ku inda ka kawo da su za a samu sama wa kafirci gindin zama don in ba abu Allah ba abu wani Allah an fahimta to wannan zai iya kai ka kafirci kuma kana rasar da masu bin Allah ana samun daduwar masu saba masa ko kawar da masu bin sa da barin waɗanda ba sa bin sa to wannan yana iya kai mutum ga kafirci to shi sa sai manzo ce wa qitaluhu kufr da haka in an dauke shi ta wannan ma'anar to yana daukan babban kafirci idan kuma an ɗauke shi ta waccan ma'anar na butulci ina nufin ƙaramin kafirci domin halayya kafirai ce butulci to idan musulmi ya ta ya ɗosano wata ta'ada ta arna ya yi duk da shi bai zama arne ba duk da shi bai zama kafiri ba amma ya aikata laifi babba daga cikin manya-manyan laifuka sannan bayan haka malamai suke cewa idan muka kalli zubin wannan hadisi da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa la eh, wa qitaluhu kufr yayi zubin iri daya da hadisin da manzo sallallahu alaihi wa sallama yake cewa la tarji'u ba'di kuffara kada ku zama kafirai bayana yadribu riqaba ba'dikum ba'dha ko yadribu ba'dukum riqaba ba'd sashin ku suna sarar wuyan sashi to a wannan hadisi shi masu malamai suke ce abinda annabi yake cewa la tarji'u ba'di kuffara kada ku zama butulu bayana maimakon musulmi da dan uwansa musulmi ƙara ƙarfi yake abin ya gode wa Allah ne abin ya taimakawa dan uwansa ne shi ma ya taimaka masa ya kame daga cutar da shi shi ma ya kame daga cutar da shi sai a waye gari kuma kun rikide kuna aikin da kafirai suke a kanku ijunanku kafiri aka sani da sarar musulmi da kokarin ya kauda shi ba musulmi ya kauda musulmi ba to kada ku zama kamar kafirai a bayana sashinku yana sarar wuyan sashi to kamar nan ne wa qitaluhu kufr an fahimta in ka dauko wannan hadisin da wancan za su tafi bai ɗaya. wajen ƙara fito da ma'anar abin da muke bayani akai shi wannan hadisi mai cewa la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd Imam al-Bukhari da ya rawaice shi an karbu daga sahabi Annabi Abdullahi dan Umar in ka koma kitabul fitan zaka same shi kuma za mu yi shi a karatu na gaba shi yake biye da wannan hadisin da muke tsaka da bayani akai a babi mai biye da wannan sannan ba haka malamai suke cewa da hadisin da muke tsaka da bayani akai sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun da hadisin da yake cewa la tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'd duka an ka kalle su ta ɓangaren ma'ana suna tafiya zubi ɗaya da hadisin da manzo sallallahu alaihi wasallama a hajjinsa ta bankwana yake tambayar sahabbai ni a wace rana muke ciki ne da ku a yau a ranar arfa a wane wata muke ciki a wane gari muke ciki ko a wani guri muke ciki ta ce muna guri wanda yake mai alfarma harami gurin da ya haramta a saba wa Allah fiye da ko'ina muna gurin ɗakin Allah muna wato ariyar da ake wato bin Allah fiye da ko'ina ake kaucewa saba masa fiye da ko'ina a wani wata ce wata mai alfarma watan zulhijja watan da ake gudanar da aikin hajji a wace rana rana mai daraja da kima da Allah yake yanta bayi daga wuta yake yafiyar laifuffuka ranar arafa ku sai ce to ku kiyaye ku ji abin da zan gaya muku a irin wannan guri mai girma a irin wannan wata mai daraja a irin wannan rana mai girma da kima inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaykum jininku wani ya zubar da jinin wani haramun ne dukiyarku wani ya taba dukiyar wani ba da haƙƙi ba haramun ne mutuncinku wani ya zubar da mutuncin wani ko ya tsiraita wani daga cikinku haramun to shine wannan hadisi yake ga mana sababul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun ai fasikanci ba abin nema bane haramun ne ai kafirci ko butulci haramun ne to yadda wannan hadisi yake bayani haka shi ma wanda muke tsaka da shi yake bayani haka kuma mai cewa la tarji'u ba'di ya yadribu ba'dukum riqaba ba'd hadisai da ka tarkata su ka hada su guri guda za su fito maka da abin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake son bayarwa na sako nesa da wannan koyarwa ta manzo sallallahu alaihi wasallam idan an jahilce ta ko da aka santa an ɗauke ta kamar wani labari irin labarukan da ake ji na da a ji a wuce shi ne ya jawo a yau da muke ciki za ka ji gidajen rediyon ya cika gidajen talabijin jaridu sun cika da wane ya soki wane ya kashe shi har lahira wane ya doke wane dukan farar ɗaya har ya kai shi lahira kaga an ɗauki jinin ba komai ba da manzo yace haramun ne an mai da shi kamar halal wannan yasa zaka ga a wannan lokacin da muke ciki wani ya taba dukiyar wani ya bi ta kanta ba komai ba in an san wannan ai da ba a sami yawaitar 'yan fashi ba da har zai tare ka kawo abin da kake da shi baka kawo baka ta ran ya hada duka da ran naka da dukiyar taka diya bi ta kai haka da a ce muna aiki da wannan koyarwa ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam batun in shiga gida rediyo ko ya shiga ko ta shiga ta karewa wani zagi ta uwa ta uba ta tas da bai taso ba ko da sunan yarfan siyasa ko da sunan hamayya ko da sunan adawa ko da sunan ko da sunan ko da sunan da kowane halla hanya bi ko ta wani salo a musulunci haramun kuma ko da yi maka i kai ba ta salon da ya kamata ka ba ke ba ta salon da ya kamata ka biyo ba in ka je ka tsare ta shi an yayata an baza alal akalla ce a duniyar najeriya kan ma ije ko ina ku kana nan wata rana wannan zagin da cin mutuncin da kai masa da shi za a yi amfani a illata sai ka zo kana magana kaza kaza ce kaga dakata wani ma yanzu yadda yake sai a sama kasar din sai a danna kaza kaza kaza kaza kaza kaza ce wannan waye ce eh ni ne to kuma yanzu ne kake gyara mana shi ai kawai ka tashi ai kawai ka san nai kai ma abin da zaka faɗa yanzu ba za mu karba an fahimta haka yake faruwa shi ya kare mazagi shekara hudu ta wuce ta tas kuma yanzu da ta juya aka ce shi ne akan mulkin ina cewa ai mutumin kirki a garin nan da samun irin wani sai an tona ko mana ya illata kansa da kansa a wani lokaci yanzu kuma yake kokarin ya zai goge wannan illar a gabar da ba za ta gugu ba ko ba za a karbe shi so da ka duk sanda ka aibata dan uwanka musulmi da sunan zagi ko cin mutunci kana nan abin zai dawo maka sai wani abin ya taso wanda ba dan addinin ku ba sai ce amu ah, mun ga dai yadda kuke wana wani a lokaci kaza kaza wana wani a lokaci kaza kaza kaza wana wani a lokaci kaza kaza me bambancin mu da ku kuke cewa ku kaza mu kaza to shi yasa sahabin annabi umar allah ya yarda da shi wani lokaci da wato ya hada rundunar za su tafi yaƙi sai yake musu jan kunne ya ce ku sani aikata laifi a cikinku ya fi girma da muni a kan faruwarsa a cikin abokan karawa ku kafirai ku kuka san girman Allah kuka san ƙimarsa kuka san amfanin ƙauracewa abin da ya hana da yin abin da ya ce idan kuka zubar da wannan matsayin kuka zubar da wannan darajar kuka ɗauki irin ta abokan karawarku to ina je muku tsoron a yi kare jini bire jini ko kuma ku kwashi kashinku a hannu saboda da wannan abin Allah yake tsora bayansa a kan waɗanda suka bincire masu to da kuna daraja da kima ne a gurin Allah da wannan abubuwan na nagarta ina tsora ku akan abokan gabanku da wannan abin da kuka tsaye in kuka sauka da kansa to fa kuna neman daidaita kanku da su zai nuna muku kuskuren to wannan shine salon da ya kamata duk musulmi ya kasance a kai tsakaninsa da dan uwansa musulmi kimantawa darajantawa yan uwantaka taimakon juna shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya sitarta musulmi man satara musliman satarahu Allah yawmal qiyam shi ma Allah zai masa sutura a ranar alkiyama mu je ma yayi ba daidan ba a matsayin dan uwanka musulmi ba ta kamace ka kai masa nasiha ida ce kai masa an karawa da nusarwa ya eh, cancanta a masa sai ka ta salon da ya dace ta hikima ta dabara ka jawo hankalinsa ka tattaro shi ka dawo da shi zuwa ga daidai domin kada wannan illar tasa ta shafe ka ta shafi wanin sa ka a cikin yan uwanku musulmi to amma sai zamanto galibi ba haka ake saboda haka a tsari na addinin musulunci ana buƙatar ka da ɗan uwanka musulmi ana buƙatar ka taimake shi kada ka zalunce shi kai Allah ma cewa iyo bisa bayani na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma'ana saƙo ne ta hanyar manzo sallallahu alaihi wa sallam kuma saƙonsa saƙo ne daga Allah kamar da muka faɗa ɗazu manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa wallahu fi auni al-abd ma dama al-abdu fi auni akhihi Allah na taimakon bawa musulmi matuƙar wannan bawa yana tsaye da taimakon ɗan uwansa musulmi ma'ana taimakawa ɗan uwanka musulmi sila ce sanadi ne dalili ne na ka samu taimakon Allah kai ka samu taimakon Allah da ɗan uwanka musulmi ya samu taimakonka waye ya fi cabawa kai ne ka fi caba da ka samu taimakon Allah nasa taimakon da kai masa bai kai wanda ka samu kai daga Allah an fahimta ko saboda haka kaga wanda sai ke cewar ashe taimakawa dan uwanka musulmi taimakon kanka ne hana shi da illata shi illata kanka ne to haka abinda ake so tsakanin bawa musulmi da dan uwansa musulmi ya zama akwai ƙaunar juna akwai taimakon juna akwai ƙaddara juna akwai assasa juna akwai mutunta juna amma da zara aka sauka daga wannan layi to an sauka daga tsarin koyarwa ta addinin musulunci cewar in ka taimaki dan uwanka musulmi za dace da samun taimakon Allah idan ka taimaki dan uwanka musulmi ka tabbata mai aiki da abin da Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam suka buƙaci a aiki da shi ka kauracewa abin da suka ce a kauracewa na cutar da musulmi da illata shi wani abu da zai da fito mana da illar musulmi ya kashe dan uwansa musulmi ko ya yaƙe shi hadisin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan taqal muslimani bi sayfaihima fal qatil wal maqtul finna manzo yake cewa idan musulmi biyu suka haɗu da takubbansu ya faɗi ta kubba saboda a wancan lokacin su aka fi amfani da su su ne makaman da aka fi wato ainihin mu'amala da su to idan musulmi biyu suka ɗauki bindigunsu ya shiga idan musulmi biyu suka ɗauki gariyansu idan musulmi biyu suka ɗauki kokararsu ko duk ya shiga sai ce falƙatilu da wanda ya yi kisa ya zama ya rinjaye akan dan uwansa musulmi ya kashe shi wal maqtulu da wanda aka kashe shi aka maka wa gora ya faɗi matacce ko shi aka harba ya faɗi matacce ko shi aka sara ya faɗi matacce manzo yace hukuncin su a gurin Allah finnari duk sai sun je wuta a bisa abin da suka cancanci Allah ya musu na laifin da suka ma'ana wannan laifi zai sa Allah ya ƙona su ko da za su shiga aljanna sakamakon imanin da suke tare da shi sai bayan sun bi ta wuta an hora su gwargwadon laifin da suka yi na kisan junansu wanda Allah bai halatta musu kisan junansu ta wannan salo ba to wannan dai na nuna mana munin ka dan ɗan uwanka musulmi ko ka kashe shi ko kuma wato ani ka aibata shi ko ka ci mutuncin sa. wannan duk a tsarin musulunci ba daidai ba ganganci ne to sai malamai suke cewa wannan hadisi da muka yi sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun Zakin musulmi fita daga bin Allah da manzo ne yaƙarsa kafirci ne ko butulci sai malamai suka ce babu hujja babu dalili ga hawarijawa a wannan hadisin dan sun ji annabi ya ce wa qitaluhu kufrun kuma yaƙar musulmi kafirci ce su ce ba mu gaya muku ba duk wanda ya babban laifi ya kafirta to gashi manzo ma ya faɗa an fahimta to in ka samu ba kawarije ya faɗa ka sai ka ce ayya ka kuskure wa bayanin malamai masana addinin musulunci da kuma dalilai daban-daban da suka zo daga bakin manzan da ya kirayi ayyukan da ba su kai ga kafirci da sunan kafirci ba domin ya ce da matar da take tare da miji take amfanarsa suturarta matsuguninta abincinta da sauran abin da ya kama da haka ya ce daga cikin abin da ya sa mata suka yawa a wuta rangwamen hankalinsu da kuma rangwamen addininsu aka ce kamar yaran gwaman hankali ce yi eh, mace ce take zaune da miji ina kyautata mata amma ran da wani abu na sabani ya gita sai ta ce ta ce wace tsiyar ka taɓa in ban da kaddara ma ya ma za zama mata to wannan butulci ne sai manzo ya ce saboda da annahunna yakfurnal ashir domin suna cewa zamantakewa aure sai ce ya kafurna wannan kalmar ya kafurna butulci ike nufi ba kafirci saboda in kun ce kafirci ake nufi to ce to ana wa ana kafircewa miji ma in an kafircewa miji an fita daga musulunci kamar da an kafircewa Allah an fita daga musulunci ya kuke nufi ba za su ce ma haka ba ko saboda haka sai malamai suka ce to wannan hadisin da yake cewa wa qitaluhu kufrun baya nufin kafirci na fita daga addinin musulunci da har wani ne zai ce ya rike shi a matsayin hujja duk wanda ya aikata laifi babba daga cikin manyan laifuka ya kafirta in ya mutu wuta zai tafi kuma wato ani da shi da kafirai a wajen abin da ya shafi hukunci iri ɗaya wannan ganganci ne ba daidai ba ne hadisin baya hukunta ka haka ma mai cewa la tarji'u ba'di a yadribu ba'dukum riqaba ba'd shi ma baya hukunta an fahimta ku so da haka malamai suke cewa abinda magabata na kwarai jumhuru na malamai na sunna suke kai zagin musulmi laifi ne babba daga cikin manya-manyan laifuka ya ƙasa laifi ne babba daga cikin manya-manyan laifuka munin su yasa aka ce da zagin fasikanci aka ce da yaƙar kafirci ko kuma butulci sai abinda wannan hadisi ke koyar da mu malamai suka ce wannan hadisi na sanar da mu haramcin zagin musulmi da yaƙasa an fahimta ku tunda an ce zagin fita daga bin Allah ne da manzan Allah to ku fita daga biyayyar Allah da manzan Allah haramun ce yakin an ce butulci ne ko kafirci ne wa Allah ko kafirce masa haramun ne an fahimta saboda haka hadisi na sanar da mu haramcin waɗannan abubuwa sannan wannan hadisi na sanar da mu cewar zagin musulmi da ya ƙasa kowanne ɗaya daga cikin su laifi ne babba daga cikin manya-manyan zunubai duk da basu kai girman shirka ba duk da basu kai girman kafirci ba amma a sauran laifi da ake wa Allah suna cikin manya sannan wannan hadisi na sanar da mu cewa ba a kafirta musulmi kafircin fitar da shi daga musulunci dan ya kashe dan uwansa musulmi sai da kira shi mai laifi mai raunin imani amma ba a rasa masa da imanin gaba ɗaya ba hadisin yana sanar da mu kasuwar kalmar kafirci gida biyu a musulunci kafirci mai fitar da mutum daga musulunci da kafircin butulci an fahimta ku? fahimtar su zai taimaka maka fahimtar nassoshi na shari'a da al'amura na addini ba za ka ɗauki hukuncin wanda ya fita daga musulunci ka ba wa mai butulci ba ba za kuma ka ɗauki hukuncin butulci ka ba wa mai kafirci in ka fahimci wannan wannan shine a takaice a dunkule abinda wannan hadisi yake koda mu abinda muka daidai Allah ba mu ladansa kuskure kuma Allah ya yafe mu wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walahu wa ba'd mai tambaya ta farko ina cewa rikicewa ya samu wajen fahimtar wasu hadisai guda biyu na manzo sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa hadisin farko wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mala'ika yana zuwa masa suna saukar alqur'ani a duk rana a watan ramadan yadda ya rubutu nake karanta sannan kuma da hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallama ke faɗakarwa kada mutum ya dinga sauke alqur'ani ƙasa da kwana uku hadisin ƙarshe hadisin abdullahi bin Amur bin al'as da manzo yake cewa da shi na sami bayani kana sauke ƙur'ani durana ko ka ce dudare haka abin yake ce haka abin yake amma da to kaka ƙara yin haka in za yi da tsayin saukaka irin a wata ita zan iya fi da ci to mai da ita kamar ka ce sati biyu ci a zan iya fiye a to mai da ita sati daya ci a zan iya fiye da ci to kada ka wuce kwana uku ce zan iya a ƙasa da kwana uku ce ba za a fahimta da ƙur'ani a sauke shi ƙasa da kwana uku inda za ka masauka ta hankali ta nutsuwa kuma ba za ka sare ba to karɓa yin ta kwana uku mana durana za ka yi maiman abin da ya kai izo ashirin gobe ka yi jibi ka yi kwana uku ka hada shi da zaba ka karatu mai tsafta mai daɗi da za ka fahimce shi kuma ka samu lada yadda bisa koyarwar manzo ba za ka zama kana yin karatun kai ba ka ce karatu kai ka ce tattabara ce take haka za ka rikadin gunji kawai saboda a maza kai aya wani bakin ya faɗi wani bai faɗi ba a ba a san wannan hadisin haka yake daidai ne amma hadisin farko ne ka kuskure wa ma'anarsa da abin da yake cewa cewa aka yi manzan Allah tsira da amince Allah su tabbata a gare shi ya kasance mafi kyautar mutane kuma lokacin da ya fi kyauta a cikin watan ramadan a daidai irin lokacin da mala'ika jibril ike zuwa masa daddare su bibiyi alƙur'ani su bibiyi alƙur'ani ba su sauke ba ba su biye shi daga farko har ƙarshe ba an fahimta ba haka hadisin yake cewa ba a'a ina zuwa masa daddare su bibiyi wani kaso na alkur'ani ya ji daga bakin manzo yana yi yana ji ko shi manzo daga bakin malaminsa kamar yadda ya koya masa kuma ya sake ji Ya yi shi ma ya yi shi ma yayi to ne abin da ake sau saboda haka ba ana nufin a dudare manzan yana sauki kuma zo shi da wani ba zai haka ba in ma yi ba zai farce shi ba malamai suka ce ai ba ma ya hana abu in dai hannu ya zuwa kansa kuma shi ya mai da shi abin su ko da ake keɓance shi da hukunci a abin da ba haramun ba ne ba abin da aka hana ba an fahimta ko to da haka wannan shine bayanin da ke wannan kuma yake cewa hadisi na goma da ke cikin arba'una hadis, mai bayanin Allah subhanahu wata'ala ya yi umarni da cewar ya ku waɗanda ku ba da gaskiya ya ayyuwa ladina amanu kulumina bati ko ku ci abin da yake mai tsarki kuma ku aikata aiki na kwarai ku ci abin da yake mai tsarki kuma ku aikata aiki na kwarai cin abin da yake tsarka halattacce da aikata aiki na kirki shine yake sa Allah ya karɓi bawa ya karɓi abin da yi. bayan manzo ya bude cewa inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba Allah mai tsarki ne bai karɓa abu sai mai tsarki to kai a gundarin halittar gangar jikinka ka ci abin da ya halitta shi ne tsarkin jikinka ka aikata aiki na kwarai ne tsarkin aikinka an fahimta ku. za ku wannan ne zai bayu Allah ya karɓe ka idan ka je masa shi ne sai manzo ya bada misali ya ambaci labarin wani mutum da yake cewa abincinsa haramun abin shansa haramun ne suturarsa haramun ce an ciyar da shi daga haram to dukan ya yawa eh, abin ya yawa in ji bawon shi yana ga mari ga tsinke jaka to shi ne mazo yake magana cewar shi wannan bawon allah matafiyi ne matafiyi na daga cikin wanda ake amsa addu'arsa sannan talaka ne domin an ce mai birkitaccen gashi ko tafiya kake yin kana da hali baka cika birkicewa ba akan a ce jigar-jigar kake damu sannan kuma aka ce yana daga hannunsa sama daga hannu lokacin addu'a na daga cikin dalilin karɓar addu'a domin ka gaya wa Allah ce kai fa mabukaci ne kama a miƙo ka karɓa kake a gab da a baka ka karɓa kake bukatar ka kake so ta cika kai mabukaci ne shi kuma kasa yana da abin da zai bayar kake daga hannu sannan kuma aka ce yana cewa ya rabbi ya rabbi ya ubangiji ya ubangiji ma'ana ine wa Allah kirari da abin da ya cancanta a masa kirari su in ka kira Allah ya ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an to gashi yayi addu'a kuma da kiran ubangiji amma duk da waɗannan dalilin suke sa a karɓa addu'ar bawa tafiya daga hannu bukata kiran Allah sai annabi ya ce fa anna yustajabu la ta ya ma za a amsa bukatarsa me ya jawo mat'amuhu haram mashrabuhu haram malbasuhu haram gwaddiya bil haram abincin da yake ci haramtacce ne Allah bai san haram abin da yake sha haramtacce ne Allah bai karɓa haram wannan haram ɗin ne ya masa tasiri aikin nasa bai da tsarki to shi ne abin da hadisa yake faɗa sannan wa ya bil haram abin da yake nufi ba ana nufin ya yi guzuri da haram ba kamar yadda ka faɗo a ba guzuri na haram ba an ciyar da shi da can ma kafin shi ya kai ga fara cin haram ɗin da kansa ita aka ɗoro shi a kai iyayensa magabatansa irin yadda yanzu yake faruwa je ya karma karma ya kawo gida ya ci matarsa ta ci ya'yansa su ci kuma ce yana so su ba Allah su masa biyayya shi ma baka biyo hanyar ba to kaje ka ƙara zero an fitar da kuɗin ka taho da su gida ka ce a yau mun samu alheri mun samu shari dai an ce wannan abin na wane ne da na wane da na wane ka cire anan ka cire anan a a banki kake kirga kuɗi kake barwa an ɗauko mun ka zare kaga suna da yawan in cewa za a kirga nan take ba sauƙi ne shi ba ya kalli da mun ɗaya biyu uku hudu biyar ina fita sai ta duk dami an zara ƙwaya ɗaya ka tarkato ka ka gida ga raba ga kuma sata saboda ka kuma ka kawo ɗan ya ci kai ka ci matar ta ci kuma su ma nan suka buɗe ido kana koya musu kana yi suka taso a kai suka iya suka ƙware kaga sai dai a ɗora akan inda aka tsaya to mai irin wannan zai ta addu'a ba amsa to da Allah mai tsarki ne bai karɓa abu sai mai tsarki to da ka tsarkake abin da zaka ci ka tsarkake kuma abin da zaka aika to sai Allah ya karɓa mu Allah ya datar da mu ɗaya tambaya kuma cewa ya so yake a masa bayani takaitaccen bayani akan sahabin nan na annabi ka'ab bin malik sunansa da na mahaifinsa ga sunan ka faɗa ka'ab bin malik gudunmawarsa a addini wannan karatu ne mai zaman kansa da bai kasa tsawon lokacin da muka ɗauka yanzu ba amma dai ka bin malik yana yi na kafaɗo ni ma na sake jaddada amma haka abin yake dan Allah malam ta yaya mutum zai mu'amala da wanda suna tare da shi amma ana zaman gaba ta kai da ko sallama idan kai masa ba zai mayar maka ba a ƙarshe ma har inda kake neman abinci yana bibiyar ka domin ya raba ka da shi ko kuma yana yi maka makarƙashiya don kawai ya ga an samu matsala mutumin da ya zama haka aiki ya same ka na harkar rukon Allah ishiriwa ne iyaye masa jarrabar da yake ciki da matsalar da yake ciki kuma ka sa a ranka ka ji cewar wanan nan da yake kokarin sai ya haifar maka da matsala ko raba ka da abin da zaka ci nan gani nan bari abin da zaka ci rubutacce ne tun kafin ka zo da Allah ya tsara maka kuma in dai hanya da kake bi halattacciyar hanya ce shar'antacciya ba yadda ya iya da kai hasada ga mai rabo taki a sa ne sai ya ta ko sai baka matsala sai ma ka ci gaba in dai ka tsara gaskiya da amana abin da kake ka nufi Allah to ba za ka tuzanta ka sa wannan a ranka kada ma wai tunanin kai zai iya samun maka da matsala ko zai iya zama dalilin rabuwarka da arzikinka ko abincinka ka cire wannan a ka ji cewar abincinka daga Allah yake kuma ka ba hanyar da ya ce abi kuma kana jin a ranka ba zai tozarta kan ba zai wato rasar da maka da abin da zaka ci ka sa wannan a ranka ka aji zai to ya cire maka jin cewar wani ba Allah ba zai illata ka ko zai rasa maka da arzikinka to sannan sai kuma ka tada da addu'a kuma fasa abin da musulunci yace kai a kansa har ya fanci kuskurensa da rashin daidansa kuma wani ma da yake zaune ta da kai ce wane iya gaskiya wane na kokarin abin da ya faru ya gushe amma kai ne mai matsala dan a samu a ciyo shi a saukar da shi da kai idan haka ya gagara su bayar da ka iya la yukallifu Allahu nafsan illa wusa ka fita sha'aninsa Allah ba zai kama ka da laifi Allah ya samu dace malam idan mutum ba zai iya zuwa ga mahaifin yarinya ba domin neman aurenta to yaya zai yi ta fuskar addinin musulunci wannan dai da kace din ita ce ta fuskar addinin musulunci dama ai ba a ce lalle sai kai za ka gaba da gaba da shi ba in an ce a sami mahaifinta don neman izinin za a nemi auren ƙasa da yarjewarsa to ba ana nufin cewa lalle ilalla kai da zaka yi auren kai ne zaka je ka tunkare shi gaba da gaba ba a al'ada ba shi ma wani kuka haka da shi ka barawa kanka neman auren ƙasa musamman wanda bai samu karatu da wayewa mai zurfi ba zai ce ah da rashin kunya kai baka da magabata ka zo min gaba da gaba na dauki arzikin in baka baka da wani wanda ya tsama a gaba ko akwai masu irin wannan tunani a dama abin da ake nufi bai zama lalle sai kai ne za ka tunkara a'a za a iya samu ko mahaifi ko kuma amininsa ko kuma babban yaya wanda shi ma ina da alaƙa da cewa eh cikin gida ma ko babanku yana iya gabatar da shi a al'amuranku saboda wata ran iyayen ne za su kau ne za ku yi ana dan sakin wasu abubuwan gare ku kuna yi wannan za a iya haka sai a je a same shi kaji kaji kaji kaji yaron mu ne ya yake so a masa izini zai nemi auren ina so ya ganta ta ganshi an dace ayi to shi baban zai ji da karfin gwiwa cewa eh ba yaudara yasa aka zo ayi ba magana ce da magabata a ciki a'a kai din ne kake ga zaka iya tunkara su ina da fahimta zaka iya fahimta su to ina so a min izini a yarje min zan nemi auren wanci ina so a bani dama in ganta ta ganni in mun dace zan sanar da magabata na su same ka a yi magana ne zai iya fahimta ka wanda yake da fahimta ce an fahimta wanda kasan shi ne za a yi ba a samu matsala ba kuma a faɗa daidai tsarin addini kai Allah ya sa mu dace malam menene fa'idar sallar shafa'i da wutiri fa'idar shafa'i da wutiri manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa farkon abin da za a fara bincika na aikin bawa sallarsa idan aka tara sallarsa ta yi kyau sai ubangiji ya ce to ba annabi ya ce ya tsira ya kubuta sai ubangiji ya ce ba ma sai kun wahala kanku wajen bincika sauran ayyukan da isa azumi suwaye ba ya wuce Allah ya sa za mu wuce annabi ya ce amma idan aka binciki sallarsa aka tarar da bata kyau ba to kafin wannan gabar sai manzo ce amma aka samu ta waya dan gibi a cikin wato sallar tasu tana da kyau amma akwai yan kurakurai da suka gitta sai ubangiji ya ce ku duba nafilar da a ɗauko a cike masa gibi abubuwan da kai na neman lada sallar da kai ta shafa'i da wuturi sallar da kai ta raka'atul fajr sallar da kai ta tahiyatul masjid sallar da kai ta walaha sai a tarkato sai a tarkato sai a cike gibin wancan na da su fa idan ta kasa min faridatihi shay idan wani abu na farin da ta tawaya sai a ce to ku duba hal li abdi min tatawwi ko ba wannan na yana da sallar neman lada ko yana da wani abu na neman lada da yi a ɗauko a cike mai gibin shi to kaga idan ba shafa'i da wutirin babu wala har babu raka a talfajin kai kawai sallar farla kake da me za a cike wannan gibin sai kuma a rasa abin cike gibin kuma wanda galibi bai iya tsayawa da sallah ba sauran ibadun ma ba a cika samun tsayawa da su da irin su azumi akwai wanda na san Allah ya ji kansu da rahama ya gafarta musu ita shi dai a asalinsa tun da ibalaga bai taɓa wa Allah azumin nafila wallahi na farin lamaci don dai dole ne ce shi baya da hakurin yunwa to kaga mai irin wannan in bai tsaya sallah ba da me za a ciki ko to saboda haka amfanin shi da wuturi cike maka gibin da ka rasa a sallolinka na farilla kaga ba abu ne karami sannan kuma in ma sallar ka ta farilla ta yi kyau ya tabbata a hadisi Ko da sai manzo yake cewa Allah yana cewa bawana ba zai gushe ba ina kusanta ta da nafilfili da ake yi da abubuwan da zai yi samu lada wanda ban tilasta masa ba har sai na zama jinsa da yake ji da shi ganinsa da yake gani da shi kafarsa da yake tafiya da ita hannunsa da yake daukan abu da shi ba zai kai idansa ga abin da na haramta sai wanda na halatta na zama masa kamar jins ganinsa ba zai kai kunnensa ga abin da ya san babu yarda ta a ciki ba ba zai tattake je gurin da ya san saba min zai ba ba zai kai hannu ya ɗauki abin da sai cewa na hana ba to wannan ai me yafi wannan kaga ne yake nuna cewa tsayawa da irin wannan abubuwan suna sa wato ka samu kusanci zuwa ga Allah fiye da wanda baya yi Allah ya sa mu dace subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu